Shin mene mafarin matsalar tsaron da ta addabi ƙasar Nijar da makwabtanta irin su Najeriya, Mali da Burkina Faso? Ya kuma za a kwatanta cikas ɗin da abin ya haddasa? Ta wace hanya za a warware wannan kulli? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da aka kwatanta samarwa amsa a wannan muhawara da ta gudana a ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a ci gaba da ziyarar aikin da shugaban sashen Hausa ya fara a Nijar. A ƙarshen wannan tantaunawa na zanta da wasu mahalarta jami'i a ofishin mai shiga tsakani na ƙasa alhaji mustapha kadi na cewa irin wannan muhawarar tana cikin kawala ayyukan da ya kamata a ce manya-manyan raduka suna yin domin su kawo haske a huskar ƙasashenmu da matsalolin da suka huskanta kowa ya faɗi kawo gudunmuwar tasa a bisa kan wannan matsalar tsaro da ta hadabi ƙasar duniya ma sai ake cewa to don haka muke yaba ma wannan muhawara da aka yi kuma muna fatan allah ya sa ta kai inda al'umma suke jiran a iya ce musu ga magani haka shi ma shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo na cewa jin ra'ayoyin jama'a akan maudu'in da aka tantauna abu ne da zai taimaka a samu mafita kun ga duka bangare bangare an kama magana da arewacin tilaberi da difa da maradi da sun gamsu da maganganun da muka yi to ina gani dai kamar exchange da aka yi dai abu ne mai kyau kowa yana kawo eh, ilimi shi kaga kowa yana karuwa da hankali wani da sanin wani. Ɗan siyasa bugo da ƙari mai fafutuka ta hanyar blog bana Ibrahim ya ilmantu sakamakon wannan muhawara in ji shi. Wa'anda an ka gayyata lalle na gamsu da abin da sun ka ba na ilmanta nima da kaina sai mika kuma godiya ta ga VOA da kuma bakon da muka samu. La'akari da gudunmuwar da irin wannan shiri ka iya bayarwa wajen waye kan al'umma ya sa shugaban kungiyar Ajefa Lawali Tsalha nuna bukatar ci gaba da tsara irin wannan haɗuwa ta musanyar ra'ayi. In muka samu kama a duk wata biyu gidan radio na Amurka yana tsara wannan muhawara za a ga sauyi sosai cikin tahiyar da ake yi mun gode sosai to kowace irin bita za a yi wa wannan muhawara Tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha. Awa ɗaya kamata mu yi muka share awa uku muna sauraron bayanai sun zo da ilimi da masaniya na cike da wajen abubuwan da ke janyo tashi tashi hankula da sanin kowace ƙasa abin da ke damunta sannan sun nuna masaniya kwarai da gaske game da kungiyoyin da ke ba wannan tashin hankalin da kuma dalilan da ke kawowa saboda haka wannan muhara ta armashi kuma an samu bayanai wanda daga baya za mu zo mu dinga kawo muna sa mutane suna jin a ci gaba da wannan rangadi Alhaji Ali Mustapha Sakwato ya gana da shugabannin wasu kafafen da ke sha'awar kulla hulɗar aiki da muryar Amurka waɗanda suka hada da gidan rediyo da talabijin labari da gidan rediyo da talabijin duniya da rediyo wadata Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.